karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci sha shida. Nura Ado Suleiman. Masu Masauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanan labaran duniyar. gwamnatin najeriya ta fara aiwatar da matakin karɓar kuɗin haraji na tollgate a kan hanyar abuja zuwa makurdi domin biyan bashin fiye da dala miliyan 400 da ta karɓo daga bankin china don gyara hanyar 'yan tawayen m23 tare da haɗin gwiwar sojin rwanda sun kaddamar da sabon farmaki kan sojojin jamhuriyar congo har ma sun kwace iko da wani gari mai ɗimbin arziki na ma'adanai Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyar kwace zirin Gaza don mallaka wa kasarsa domin sake gina yankin da zummar mayar da shi wajen yawon bude ido. Gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da matakin karbar kudin haraji na Tollgate a kan hanyar Abuja zuwa Makurdi domin biyan bashin fiye da dala miliyan 400 da ta karɓo daga bankin china domin gyara hanyar da wannan mataki dai masu amfani da ƙananan motoci za su rika biyan harajin naira 500 akan kowace madakatar ta tollgate su kuma masu manyan motoci za su rika biyan naira 1,600 to sai dai motocin jami'an tsaro lamarin bai shafe su ba ka misali na ɗauke da cigaban labarin gwamnatin najeriya dai ta samar da tollgate ne har hudu a kefi da akwanga Baga da Lafiya da kuma Makodi akan hanyar da ke da nisan kilomita 227.2. A lokacin da yake kaddamar da Tolgate ɗin, ministan ayyuka na Najeriya David Omahi ya ce ta hanyar amsar kudaden Tolgate gwamnati za ta samu damar inganta hanyoyinta a duk faɗin ƙasar. ko yaya direbobin da ke bin hanyar suka ji da wannan mataki ga abin da malam nuhu muhammad mantuman ke cewa wannan mataki da gwamnati ɗauka a kan maganan karɓan kuɗin haraji. Ni a matsayina na direba mai bin hanya yau da kullum sai ina ganin ya zama daidai gare ni. A nasa bangaren Alhaji Lawal Abubakar ma'ajin ƙungiyar direbobi reshen jihar Kaduna ya ce babban abin da suka fi fatan gani shine gwamnati ta gyara gami da inganta hanyoyin da ake da su a ƙasar, kafin bijiro da batun samar da toll gate. To mu fatan da muke a matsayinmu na direbobi wanda muke wakiltar direbobi a najeriya gaba za mu roƙi gwamnati ne da ya kamata ta fuskanci tituna duk da yake dai tana ta amma ta fuskance su a samu akalla kashi 60 ko 70 cikin 100 sai dai kaddamar da fara biyan kudaden toll gate din akan hanyar abuja zuwa makodi da aka yi bata shafi babura masu kafa uku ko biyu ba sannan kuma motocin haya da masu bin hanyar a koda yaushe za su samu rangwamen kashi hamsin ka misali Lagos, Arafai Hausa. rundunar 'yan sandan najeriya ta kama mutane 165 da suke zargin bakin haure ne da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba cikin sanarwar da ya raba wa manema labarai kakakin 'yan sandan a kebbi nafiyu abubakar ya ce daga cikin mutanen da suka cafke a birnin kebbi 35 'yan burkina faso ne 11 daga jamhuriyar nijar sai kuma eh, wato mutane hudu daga mali yayin da yawan 'yan kasar africa ya kai 110 To a Najeriya akalla yara almajirai sha bakwai suka mutu yayin da wasu kusan ashirin suka samu raunuka sakamakon gobarar da ta tashi a makarantar tsangayar da suke da ke kamar hukumar kauran na moda a jihar Zamfara. Faruk Muhammad Yabo na dauke da rahoto a kai. Gobar da ta tashi a tsakiyar dare ta kona kusan ɗaukacin makarantar tsangayar mallakar Malam Aliyu da ke a unguwar lungun malamai ta garin ƙaurin na moda a jihar Zamfara. makarantar daina da adadin ɗalibai almajirai da ba iya tantance yawansu ba kamar yadda ɗaya daga cikin ɗaliban malam aliyu ya shaida min gaskiya ɗaliban nan suna da nauyi don dai har yanzu ba mu ci aka abin da a dalilin gobara nan sai dai muka gata tun da karhe juta yana gari lokacin da Allah ya tara ta Mustapha Abdulsalam daga ƙauyen Gura na daga cikin iyayen yara kuma ya rasa yaro ɗaya ɗayan kuma na kwance a asibiti gaskiya ba mu ji daɗi ba mun samu damuwa mun samu katsuwa da jin wannan labari haka yaro na ɗaya ya rasu kuma guda samu turewa ma'ana ya ƙone eh, ɗaya ya ƙone sai Allah ya mai rasuwa kuma mm. matsayin mu na uwaye mun doki kaddara ce daga ubangiji jarabta ce tun da dai makarantar nan nan cikin ta mun kai karatu manar haidara shine shugaban karamar hukumar mulkin kauran na moda bayan tabbatar da aukuwar lamarin ya ce karamar hukumar za ta fito da yan tsare-tsare a makarantun tsangaya domin kaucewa arkuwa irin haka nan gaba. Su bisa ga wannan muke kira gare su su ba mu cikakken haɗin kai da goyon baya da irin wannan abu yana da matuƙar tashin hankali wuri ɗaya an yi hasarar ɗalibi matasa goma sha bakwai ga kuma wasu can sun jikita sun samu raunuka daban-daban. Ƙauran namu da daina a yankin arewacin jihar Zamfara ne Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda bayanai suka ce gwamnatin soji da ke mulki ta buƙaci ficewar kungiyar bayar da agaji ta Red Cross daga ƙasar. Gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin ne bayan taron majalisar sojojin ƙasar wadda ta bayar da umarnin kawo ƙarshen ayyukan kungiyar agajin ta Red Cross. Wasu majiyoyi na cewa akwai yiwuwar ragowar kasashen sabuwar kungiyar IAS wato Mali da kuma Burkina Faso su ma za su ɗauki irin wannan mataki. majiyoyin tsaro da jami'an gwamnati sun bayyana rashin haɗin kai da kuma zaman tankiyar da ake samu a tsakanin ƙasashe da ke zagaye da tafkin chadi a matsayin dalilan da suke haifar da cikas ga ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen matsalar ta'addanci da ya wato da ta'addabi yankin wannan ce ta sanya muka tuntuɓi muhammad sani makigal masanin tsaro a najeriya don jin yadda yake kallon lamarin a ɓangaren tsaro akwai abin da muke kira interrelation ko kuma international relation ko kuma national relation ko national corporation duka dai ma'ana abin da ake nuni. ainihin haɗin kai tsakanin jami'in tsaro na ƙasa da ƙasa ko kuma tsakanin jami'in tsaro na gida kamar misali najeriya yanzu muna da jami'an tsaro saboda wannan yankin sojoji suke gudanar da aikin to ana son ainihin haɗin kai ne na jami'in tsaro na sojoji na ƙasa da ƙasa in mun ka ce kuma sojoji ma'ana abin da an ka ce sojoji abu ne wanda ya kunshi soja na ƙasa soja na ruwa da soja na sama to wannan yankin gaskiya saboda babu haɗin kai na jami'an tsaro can baya an yi ta zaune-zaune na samun wannan haɗin kai wanda iki ba abun mamaki bane duniya kowa ya sani lokacin da aka dan samu dan haɗin kan nan an ga ci gaba da aka samu to ka gani in babu wannan haɗin kan ba ya yi ba zai yi ba ba zai tasiri ba Muhammad Sani Makigal kenan masanin tsaro a tarayyar Najeriya. To majiyan tsaro da na kungiyoyin bayar da agaji a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun ce 'yan tawayen M23 tare da haɗin gwiwar sojojin Rwanda su kandabar da sabon farmaki kan sojojin ƙasar ta Congo lamarin da ya ba su damar kwace iko da garin Biafibwe mai nisan kilomita kimanin 100 daga birnin Bukavu. bayanai sun ce zaman fada ya barke tsakanin sojojin jamhuriyar kongon da kuma haɗin gwiwar mayakan na m23 da na sojin da ne da sanyin safiyar yau laraba kwana guda 'yan sanar da tsagaita wutar da 'yan tawayen suka yi. Dr. Nicholas Dominic Francois masanin harkokin tsaro ne da ke zaune a yankin Kivu na jamhuriyar ta Congo. Ana labarin lalle waɗan ya ɓarke yanzu tsakanin 'yan tawayen na M23 da musamman sojawan na drc congo a south kivu kenan sun baro north kivu yanzu za su zuwa south kivu to kaga sun haɗa abin shekaran jiya amma kaga yau da sahe waɗanda ya ɓarke tsakanin eh, hanya mai zuwa tsakanin birnin minova da nyabigwe wanda yana da kilo ɗari da wajen south kivu sai ƙari ke tsaye da ƙari ko ba gaskiya ba don dai kaga in dai aka bar wannan kasashe biyu eh, wannan 'yan tawaye kullum za su ci zarahin bil'adama kenan dole ne eh, abin sai kasashe masu ƙarfi na duniya sun ɗauki mataki ƙwararre wanda za sa in an ɗauki wata niyya in an ɗauki wani sharaɗi a cika shi. Dr. Nicholas Dominic daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. bankin bunkasa samar da makamashi na afirka zai fara gudanar da ayyukansa na tallafawa bangaren man fetur da kuma iskar gas a tsakiyar wannan shekara yayin da kasashe da dama ciki har da afirka ta kudu suka bayyana sha'awarsu ta shiga tsare-tsaren sai dai shirin bankin na fuskantar suka daga masu fafutukar kare muhalli waɗanda ke cewa kamata ya yi a mayar da hankali ga bangaren makamashin da baya gurɓata muhalli daidai lokacin da ake yaƙi da matsala ta ɗumamar yanayi. Dr. Mustapha Zakar Karkarna masani ne a bangaren muhallin daga Najeriya da kuma abin da ke cewa. lalle wannan mataki ne wa iya cewa mai kyau amma a maimakon a ce an kashe irin kwantaran kudade domin kafin bankin me zai hana a ce bankin hankalinsa ya karkata ga kare muhalli musamman wannan bangare da ake so a haka na, na sinadarin ai su ne ma suke force of force ai su suke hasada wai Allah lalacewa muhalli din da kuma ishin din climate change sauran sauransu kuma kana so ka sa kuɗi a kai ka inganta wannan bangaren ba ta da ka kalli matsalar da hakan take hasadawa ya kamata a ce bankin abubuwa biyu da hankali kai inganta har ta shafi um, ingantaccen abubuwan kullum amma fa da la'akari da abin da ya shafi lalacewa muhalli wanda musamman abin da muke ce climate change wannan zamanin wanda yawanci ana zargin yana ko tabbas yana nasaba da irin wannan sinadarai da muke amfani fossil fuels kenan wannan mai kamar na fetur sauran wanda suke da da nasaba da wannan harkar fetur to kaga anan gure idan da a ce sun gane banki ya kamata a ce ya mai da hankali akan wannan bangare na muhalli ko kuma guda biyu su tafi tare amma dai kula da muhallin ai yafi ƙara inganta abu da dama yana da matsala kuma an san matsalar nan Dr. Mustapha Zakari karkar na masanin muhalli a Najeriya. To shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta kwace yankin Gaza da kuma mallakawa kasarsa domin sake gina yankin a matsayin wani wajen yawon bude ido da zai kunshi 'yan kasashe daban-daban daga sassan duniya. Trump ya bayyana haka ne lokacin ganawar da suka yi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadarsa. Abid Sha'ibu Baraza na ɗauke da rahoto a kai. A jawabin shugaba Donald Trump na bazata ya ce za a kwashe Falasɗinawan wanda ke Gaza domin kaiwa kasashen Jordan da Masar da kuma wasu kasashen Larabawa yayin da Amurkar za ta gina wurin shakatawa a filayensu da ke Gaza wanda tuni Isra'ila ta ragargaza su. Ga kaɗan daga cikin abin da yake faɗi. The U.S. will take over the Gaza Strip. Amurka za ta kwace zirin Gaza. Za mu mallake shi kuma za mu ɗauki nauyin sake ruguza babamai da wasu makamai masu haɗari da suke wurin. Shugaban na Amurka ya bayyana irin alherin da yake kunshi a wannan ƙasar ta Gaza. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana yunkurin Trump a matsayin mataki ne ɗimbin tarihi. President Trump na ɗaukan muhimman matakai yana hangen makomar yankin na daban. a wancan kasar da ta yi kaurin suna wajen ayyukan ta'addanci ina ganin wani abu ne da zai sauya tarihi ko yaya masu sharhi ke kallon wannan mataki dr abdulhakim garba funtuwa ya mana tsokaci a kai a ba abu bane mai yiwuwa ba farko dai abin da yasa ba zai yiwu ba babu wani doka ta duniya wadda ya taba alaƙa irin wannan ko da kayi yaki da mutane ka ci sa yaƙi zaka ga sai dai ka nemi yan kasa wanda za su yi amfani da wannan dama a ce sun an canza shugabanni sannan kuma mun ga abin da ya faru bayan yakin duniya na biyu wanda lokacin da aka yi bombin din Hiroshima da Nagasaki wanda kuma an ci su da an lalata ta so abin da ya sa masana suke cewa kenan ba a yi haka kuma ba a taɓa yin haka ba kuma ba za a yi haka ɗin ba To tuni dai kasashe suka fara mayar da martani game da kalaman shugaba Donald Trump din na Amurka wanda yake shan alwashin kwace yankin na Gaza ɗungurungun matakin da ke zuwa a wani yanayi da ake tsaka da tattaunawar kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ta shafe watanni tana yi a yankin. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Saudi Arabia ce kasa ta farko da ta fitar da sanarwar da ke da kalaman na Trump bayan da ta ce babu yadda za a yi alaka ta kulli tsakaninta da Isra'ila ba tare da samar da halastacciyar kasar Falasɗini ba. Kalaman da ke cin karo da ikirarin Trump wanda ya ce Saudiya ba ta damu da ci gaba da kasancewar yankin a hannun Falasɗinawa ba. A gefe guda babban jami'in Hamas Sami Abu Zuhri ya bayyana kalaman na Trump a matsayin yunkurin rura wuta a rikicin na gabas ta tsakiya. Yana mai cewa kwace yankin na Gaza ba zai yiwu ba face sai Amurka ta jagoranci kisan sankare kare dangi domin Falasɗinawa ba za su sallama su ba. A gefe guda Hussein Al-Sheikh, sakatare janar na PLO, ya bayyana cewa mafita a wannan rikici shine samar da kasashe biyu wato Falasɗinu da kuma Isra'ila, da jagoran falastina Mahmud Abbas ke yin watsi da kalaman na Trump. A gefe guda ita ma kungiyar Islamic Jihad ke bayyana kalaman na Trump da mai tattare da hadarin gaske. Sauran kasashen da suka yi martani kan wannan kalamai na Trump sun kunshi Rasha da ke yin watsi da batun sai China da ke cewa ba ta goyon bayan yunkurin a gefe guda turkiya ke cewa san matakin ba abin karba ba ne sai kuma faransa da ke cewa matakin zai yi karan tsaye ga dokokin kasa da kasa yayin da birtaniya da brazil da australia da kuma kungiyar amnesty international dukkanin su ke watsi da kalaman na trump tare da bayyana shi a matsayin ba mai yiwuwa ba a gefe guda sanatan amurka chris murphy da takwaransa chris van hollen dukkanin su na jam'iyyar democrats sun yi watsi da wannan yunkurin na trump wanda suka bayyana da wani salo Bello na fitar da Falasɗinawa daga gidajensu ta hanyar amfani da ƙarfi. To shugaba Zelensky ya ce a shirye Ukraine take ta tattauna da Rasha domin kawo ƙarshen ƙazamin yakin da suka shafe kusan shekaru uku suna gwabzawa. Sai dai shugaban da Ukraine ya ginda ya sharaɗin cewa zai halarci tattaunawar ta kai tsaye tsakaninsa da shugaba Putin ce a ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka da kuma ƙasashen Turai. kafin wannan ta yi dai vladimir putin ya sha nanata cewar ba zai tattauna kai tsaye da zelensky ba bisa hujjar cewa wa'adin shugabancinsa a ukraine ya kare tun cikin watan mayun shekarar 2024 daga sashen hausa da radio france international rfi aka saurari waɗannan labarai yanzu kuma za mu je ga na wasanni tare da kaftin abdullahi isa Ko kai ma ka fara daura bakin zaren ne. Ka san ka <laughs> misali ya fara koyawa dukkan Barka da sake dawowa eh, saboda masu sauraron ma na mm. buƙatar sauraron ka tsawon shekaru gashi kuma ka dawo ko in ce tsawon lokaci. Mm. kamar yadda ka sanar da bangaren kwallon kafa ba za mu manta ba koko ba za mu kauce wa shirin da muka yi na musamman ba kan wannan dan wasa fitacce da aksan da CR7 hmm. wato Cristiano Ronaldo ba dan kasar Portugal shekaru 40 a hmm. duniya a hmm. yau kuma inda ya nuna yanayi na musamman kuma bai nuna alamun yin ritaya ba a duniyar tamula. wani abin lura a wannan dan wasan shine karfin tunaninsa wanda hakan tamkar wani abin mamaki ne saboda zaka gani shi a kodaushe in yana taka leda mutum ne wanda baya nuna fusata ko fushi ko kuma nuna dai irin damuwa kamar da aka saba gani daga wasu na jiyo shi ma ai yana ta wasa kansa da kansa wanda yake nuna cewar ya ce dalilan su ne suke bayyana shi a matsayin dan wasan da babu irinsa a duniya ba kuma zai wahala a maimaita kamar shi haka haka yake mm. dan wasan da ke da kurciya duk da waɗannan shekaru kamar yadda masharanta suka nuna ko yana ci gaba da jin sa inda da dama daga cikin abokanin tafiya sako in ce tsoffin tauraro bangaren kwallon kafa suka yi ta aike masa da sakonnin taya murna ah, mm. da kuma nuna cewa lalle yana daga cikin 'yan wasa da yanzu haka a duniya babu irin sa. Mm. kuma ka san wani abin lura abin takaici ma zan ga dan wasan shine rashin samun galaba na gani ya lashe kofin duniya eh kusan shine kadai kofin da za a ce dai a halin yanzu bai samu nasarar lashewa ba eh, to amma duk da haka ai kaga daga cikin dalilansa da ya bayar yawancin kwallaye kafa wasu tarihi tarihi wanda zai wahala nan kusa tabbas ai da kamar da kafa da din ma dan mm. kasar Madeira kamar da ake kiran shi dan kasar Portugal ne amma dan mm. eh, sunan da aka bashi kenan bayan mm. CR7 ah, yana daga cikin shi ya samu nasarori da dama waɗanda yanzu aka zamu iya cewa kaga ya lashe Ballon d'Or haso biyar kofunan gasar zakarun turai guda biyar kofunan gasar Premier guda uku ga gasar La Liga guda biyu sannan ga bangaren gasar Serie A guda biyu hmm. kaga dai za a yi cewa ya kafa tarihi kuma a cewar Luis Villar babban darakta ne na bangaren eh, ilimi kan layi wanda ke aiki da wani kamfani mai suna Nova sashen tattara labarai abin da ya bambanta ronaldo da sauran 'yan wasa shine hmm. yana daga cikin waɗanda idan aka fara zana 'yan wasa guda hudu zuwa biyar hmm. to zai zo na shidda to yana da bari mu dakatar da kai abdullahi isa to bale sannan da gobe yanzu kuma sai sharhin jaridu tare da kabiru Muhammad Bauchi. To barka da aiki. Daga ina za mu fara? to ai yau jaridun da dama ka san furuci na bangare bangare guda gaba daya mm. wato furucin na shugaban kasan amurka donald trump ya ruda su wanda yake kokarin kwacewa ko kuma mm. mamayan gaza eh ka san yayi ba zata ne eh mm. to a cikin sharhin jaridun namu sun mai da hankali ne kan furucin donald trump wanda ya ce 'yan gaza su ƙaurace wa yankin domin amurka za ta gina birnin yayin ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu hmm. a fadan white house a cewar jaridar washington post sai da kuma furucin nasa ya bar baya da kura haka inda kasashe da dama ko kuma shugabannin kasashe da dama suke mayar da martani har da kungiyoyi ma masu zaman kansu hmm. to bari mu duba a cikin jaridun A wanda suka yi wato sharhi a kai akwai jaridar a washington post daga hmm. amurka wanda ta ce saudi arabia ta yi watsi da wannan aniya tasa domin ta ce ba za ta lamunci ganin koran falisinawa sama da miliyan biyu a wannan yanki ba hmm. kuma ba ta da niyan saka ko kuma wani shiga hulɗan ah, diplomasiya da hmm. ah, isra'ila ka san da a ce ya ba da shawara ne a hmm. misali hmm. misali ma a kwashe su a sake ginawa bayan an tsugunar da su kuma a sake dawo da su bayan gyara musu wajen sannan a kawo ta runduna ta wanzar da zaman lafiya mm. kamar yadda da aka zace hakan za a aiwatar amma shi kai yau wato kuma sai ya kawo wannan to ita kuwa jaridar sai musu shari'ar gatari <laughs> ita kuwa jaridar guardian da eh. ake wallafa ta a burtaniya eh. ita ma cewa ta yi kasashen china da hmm. iran da turkiya da dai sauransu sun hmm. hau kujerar naki a kan wani al'amari hmm. domin a ganin su wannan ba batu ne da ya kamata a tattauna a yanzu ba hmm. na maganan yin kwace ko kuma kaka gida a gaza hmm. akwai wasu hanyoyi da za a bi wanda ya kamata a bi amma ba bi su ba hmm. su ma wasu kungiyoyin fararen hula sun yi bayyana irin nasu furucin inda suka ce a kokarin da trump yake yi kamar na shafe wata kabila ce don haka ya kamata a sake duba al'amarin a yunkurin da ita falasdina suke yi na ganin sun samu yancinsu hmm. bai kamata a dakile musu wannan yanci kamata ya a ce an tafi akan wancan tsarin na samar da kasashe biyu wato kasar falasdinu da kuma isra'ila suna wanzuwa tare da juna. Na'am. Mm. To ita kuma jaridar Times da ake wallafawa a India hmm. cewa ta kungiyar Hamas je ta yi fatali da wannan tsari kira. Kamar yadda aka yi tsammani. Amma kuma ta ce a shirye take ta tattauna da amurka to farin bari mu dakatar da kai muna gode kwarai da gaske gwamnatin jihar kano da ke najeriya ta bayyana shirin samar da rundunar 'yan sandanta na jihar waɗanda za su taimaka wajen samar da tsaro tunda dai wannan yunkuri ya game da ra'ayoyi mabambanta tsakanin al'umma kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na abubakar abdulkadir dan gambo ƙudurin dokar wanda 'yan majalisar nasarawa da kiru a zauren majalisar suka gabatar na neman kafa rundunar da za ta tallafa wa ayyukan 'yan sanda kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar lawal husaini da layi karin haske so za a samar da hukuma ko rundunar tsaro ta jiha mai zama hanta, wadda za ta samu ikon kamawa da gurfanar da masu laifi hannun 'yan sanda don gurfanar da su a gaban kotu don yi musu shari'a sannan wannan hukuma za ta samu ikon ɗaukar makami don yaƙi da masu laifi da 'yan ta'adda kuma babu wanda za a ɗauka a cikin wannan hukuma don ya aiki sai an tabbatar da nagartarsa da ingancinsa tun daga mahaifarsa mai unguwarsa ya bani shaida hakimi da sauran mutane domin kada a ɗauki ta gari. Paul Bala mai iya masani ne kan harkokin tsaro kuma ya ce matakin zai haifar da ɗa mai ido ga Kano. kasancewar jihar na kewaye da jihohi da ke fama da matsalolin tsaro a arewa maso yammacin najeriya abu ne mai kyau kuma abu ne wanda zai haifar wa kano ɗa mai ido saboda in ka ga gemun ɗan uwanka ya kama da wuta sai ku taru ku kashe kafin ku kashe kai kokari ka shafa naka ruwa kafin ka je wajen kashewa to shine abin da gwamnatin jihar Kano ta yi saboda especially rigingimin da suke faruwa a cikin birnin jihar Kano kamar faɗan daba wato yin fyaɗe ƙwacen waya da fashi da makami da sauran haure-haure da sace-sace. Rabi Garba shine kwamandan ƙungiyar 'yan bijilance na birnin Kano da kewaye, wanda ake sa ran ɗaukan mutanen su domin wannan aiki. Ya ce suna marhabin da wannan tsari, amma ya bada shawarwari kan yadda ya kamata a ɗauki jami'an rundunar. A wannan doka da gwamnati ta kauce su ta yi akan bijilance muna matuƙar maraba da ita. Sai dai muna so mu ji hankalin gwamnati akan a duba irin mutane da ya kamata a ɗauka wajen wannan aiki muna da mutane da dama a fanni daban-daban yanzu misali idan matsala ta faru wanda yake sai an shiga ruwa wallahi muna da wanda za su shiga cikin ruwan kowane irin ruwa ne su dauko mai laifi shin ko wannan matakin yana kan doron dokar kasa barista Mamman Lawal Isa lauya ne mai zaman kansa a Kano ya ce ko kaɗan matakin bai saba da kundin tsarin mulkin Najeriya ba. wannan doka dai tana bisa ka'ida kuma bata saba ma kundin tsarin mulki na Najeriya ba. Shashi na hudu na kundin tsarin mulki ya baiwa Majalisar Dokoki ta Tarayya da kuma ta jiha ikon samar da doka don tafiyar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da oda da kuma shugabanci mai kyau a jiha ko kuma a tarayya. Jihar da ta Kano na fama da matsalolin tsaro da suka hada da ayyukan 'yan daba da kwacen wayoyin salula. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, yarfi Hausa. To kasashen duniya na ci gaba da bayyana damuwa dangane da shirin shugaban Amurka Donald Trump na dakatar da ayyukan hukumar USAID wadda ke taimakawa kasashen duniya. wannan hukuma dai na taka gagarumar rawa a bangarori da dama a kasashe masu tasowa irin su najeriya bashir ibrahim idris ya tattauna da farfesa abba gambo mai baiwa gwamnonin najeriya shawara kan harkokin noma dangane da tasirin matakin a kan noman kasar ga kuma da zantawar su gudana farfesa abba gambo da farko ya kace kallon wannan mataki rawato har ga allah wannan mataki ne wanda duk wanda yake harkan noma a Najeriya da kuma ma Afirka ga baki ɗaya dole ransa ta baci. Ba mu san dalilin da ya ba amma gaskiya za a samu babban gibi a yadda muke tafiyar da al'amuranmu na noma a Najeriya. Me kake nufi da haka? To yanzu Yusuf ɗin nan bashari na farin farko suna ba da iri ingantaccen iri ma manoma. na biyu suna ba da taki na uku suna ba da kayan feshi da aka samu kowane irin kwari da sauransu na suna taimakawa a yi feshi kuma akwai special abu irin abin nan na noman rani manoma masu karamin karfi su dan ba da dan mashin na rubayi da kuma irin ingantacce na noman rani duk suna cikin haka. Sai ina magana da muke na malaman gona na tuna mun sha magana nan da kai mm. wanda muke ce extension delivery din nan. Wallahi said sun ɗauki nauyi su je wurin masana su samo abin da aka yi nazari a kai sai kuma su ɗauka su kai ma manoma. wato extension ɗin da babu shi ya ɓace a Najeriya ɗin nan sun mayar da kansu kamar malaman gona na da za su shiga duk inda ake nazari akan agriculture university ne a institute agricultural research na zaria ko kuma Nihot a nan ibadan da sauransu duk irin abin da suka samu sun su ɗauka su kai ma manoma duk ƙasa. To kaga wannan kuma idan yau suka fita an samu wani babban jibi. Kuma bashari akwai wani abin da mutanen nan suke yi. Idan aka samu kaman ambaliya ko kuma aka samu wani natural disaster dai. Hmm. Za ka ga su ne za su fara shigowa su yi tallafin kayan noma ma manoman so da su koma su fara noma da wuri-wuri mutane ba su san irin abubuwan da suke yanzu kamar ambaliya din da aka yi a Borno in ka ga yadda suka shigo suka yi ma manoma taimako don manoma su koma gonakinsu wallahi abin zai baka mamaki fitarsu daga Najeriya ko kuma daga Afirka zai kawo babban gibi kwarai da gaske. Kamar yanzu wani irin illa Najeriya za ta fuskanta katse wannan tallafi daga USAID? Na farin farko banda illan da zai kawo kamar yadda na gaya maka na asalin noma a cikin kasan su yuse din nan suna taimakawa ba ma manoma ba amma wanda suke kasuwanci da kayan gona suna gaya musu ga yadda za ku yi kamar bar mu bari misali kamar waken soya in aka noma waken soya wani ba shi yake nomawa ba amma yana kasuwancin waken soya to irin uh, mutanen nan da suke samu su yi training su ce ga yanda soya ɗin nan ya kamata a goge shi a gyara shi ya shiga kasuwan duniya ba ma manoma ba kaga wannan kuma Najeriya kuɗin da za ta samu na fitar da kayan gona shi ma zai zo ya samu babban gibi. Na biyu kuma mutanen da ake kaima wannan kayan su ma za a samu gibi a wurinsu don ba za su samu irin wannan kayan daga Najeriya ba. To kamar yanzu menene mafita To mafuta dai guda ɗaya ne na tuna lokacin da aka ce alkaman Russia ba za ta shigo ko ina ba kuma da aka fara yakin nan da Ukraine na tuna shugaban Africa Union completely sai da ya tattaki har ya je shi a Russia to ina ga ƙarshen ta dai dole dai a ji a samu Trump a san yadda za yi tsakani da Allah. Farfesa Abba Gambo mun gode sosai. Ina godiya ba ya tashi lafiya. Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. kasance da arafa hausa a koda yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa To yanzu kuma za mu sake waiwayar kanan labarin duniyar da aka saurara. An ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da matakin karɓar kuɗin haraji na tollgate akan hanyar abuja zuwa makurdi domin biyan bashin fiye da dala miliyan 400 da ta karɓo daga bankin china domin gyaran hanyar bayanai daga jamhuriyar niger sun ce gwamnatin sojin kasar ta ɗauki matakin dakatar da ayyukan ƙungiyar bayar da agaji ta red cross kuma akwai yiwuwar sauran ƙasashe guda biyu na ias wato mali da burkina faso su masu ɗauki matakin a nan kusa. 'yan tawayen m23 tare da haɗin gwiwar sojojin rwanda sun kaddamar da sabon farmaki kan sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo har ma kuma sun kwace iko da wani gari mai ɗimbin arziki na ma'adanai